gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa baku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a biyo African mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Nijar da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo. Za kuma ku iya jin mu ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta hausa boahausa.com ko kuma sashen hausa hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Tare da ni Daula Salim. madalla kamar yadda kuka sani duk ranar litinin shirin yau da gobe yana magana ne akan zamantakewa. a yau 22 ga watan Oktoba na shekarar nan ta 2018 za mu yi magana ne a kan gudunmuwar da matan karkara ke bayarwa ga al'umma. To kamar yadda Maryam ta faɗa matan karkara na taka muhimmiyar rawa wajen gina al'umma. Ranar sha 15 ga wannan watan ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin girmama matan karkara a duniya. Kuma taken bana shine samar da tabbataccen tsari na kawar da wariyar jinsi domin ci gaban mata da 'yan mata a karkara. Muna tafe da wani rahoto a kan wannan ranar bayan haka za ku ji tattaunawar da Binta Ibrahim ta yi a zauren muhawara a kan wannan batu duk a cikin shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook inda muka ce maku ta wace hanya hukumomi da sauran jama'a za su taimaka wa matan karkara ga kuma yadda kuka ansa mana. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga mai turare mai turare gwadabawa ya ce yau da gobe sai Allah A gani na sai hukuma ta samarwa matan karkara abubuwan more rayuwa na zamani da suka hada da tallafi na samun masa sana'o'i. To sai saƙon gaba inda ya fito daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji, inda yake cewa salam yau da gobe ya kamata mu ringa taimakawa juna domin duk wanda ka taimaka to kai ma Allah zai taimake ka ku huta lafiya. Shi kuma Awwal Hamza Abdulsalam ya ce Assalamu alaikum VOA. Akwai yanayi da dama da hukumomi za su taimaka ma masu wato matan karkara ta mm. wajen tallafa musu da kuɗi su ja jari. To sai Abubakar ya kana Bauchi inda shi kuma cewa yadda gobe ta hanyar gina musu asibitoci da tituna mota da samar da ruwan sha mai tsabta da sauransu. Yusuf M. Ramadan mai gwambawa ya ce yau da gobe ya kamata hukumomi da sauran jama'a su taimaka wa matan karkara ta hanyar samar masu da sana'o'in dogaro da kai domin su dogara da kansu su taimaka wa kansu da 'ya'yansu. To sai Yusuf Chimbi, Niger State inda yake cewa salam yau da gobe ta hana ilimantar da su da kuma wayar masu da kawuna. Shi kuma Adediran Winana ya ce yau da gobe ina muku fatan alkhairi. Taimakon shine a yi masa asibitoci da masana'antu. To sai Adamu Sabi'u Wangara inda yake cewa to da farko dai shine ba su ingantaccen ilimi ba su tallafi domin yin sana'o'i. Shi kuma Yahaya Danno Azare jihar Bauchi da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare. suka ce yau da gobe hanyoyin dai su ne samar masa da jari don gudanar da kasuwanci sannan da faɗakar da su akan mahimmancin neman ilimi. To sai saƙon Buhari ya ya guru jihar Yobe inda yake cewa yau da gobe hakika za a iya tallafa wa matan karkara ta hanyar ba su jari da kuma buɗe masu makarantun yaƙi da jahilci da dai sauransu. Na gode ku tashi lafiya. Safiyanu Gumal zangon daura ya ce ilmantar da su ta hanyar yaƙi da jahilci tare da basu ilimin addini waɗannan su ne manyan hanyoyin da al'umma da mahukunta za su iya tallafawa matan karkara. sai ado salati goma ga annabi rijau ya ce ito su daina su dai hukumomin ya kamata su taimaka ma matan karkara ta hanyar yi masa hanya da asibitoci don su samu sauƙin haihuwa a yayin da naƙuda ya same su su kuma sauran jama'a ya kamata su dinka taimaka masu da yawan kai masu ziyara suna wayar masu da kai Shi kuma Bulama Isa gangare da Alhaji Umar Gashuwa suka ce salam yau da gobe ta hanyar samar masa da kayan more rayuwa kamar hanyoyi da asibitoci da dai sauransu. To sai saƙon Isa Umar inda yake cewa yau da gobe samar masu da ilimi mai inganci da kula da lafiyarsu ta hanyar ba su magani kyauta. Kinunu Sani Yunusari ya ce da wato da kaka Alhaji Gursuma Damsak suka ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. Muna tare da akwatin rediyon domin jin cikakken bayani akan wannan lamari. Ku tashi lafiya. Sai Maryam Gimbiya Sokoton Najeriya inda take cewa yau da gobe za su iya tallafa wa matan karkara ta hanyar samar musu da abubuwan ci gaba da suka hada da jari da abubuwan more rayuwa. Sani Baba Wuru na faɗa Gombe ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. Samun masa abin yi shine kawai ya dace hukumomi su yi. sai abubakar mai doya azare inda yake cewa salam jaruman yau da gobe muna muku fatan alheri a tashi lafiya to mun gode daga nan sai saminu mai gidan kunsa altafawa balewa ya ce fatan alheri kawai nike maku da fatan za a rinka taimakawa mata musamman na karkara ku tashi lafiya To sai sakon Bashir kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi inda yake cewa salam yau da gobe maganar gaskiya matan karkara na bukatan taimakon hukumomi kwarai da gaske muna fatan Allah ya kawo mana shugabanni masu jin tausayin al'umma amin. To anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake karanto muku wasu daga cikin ra'ayoyin. Mun gode kuma ku ci gaba da aika mana da saƙonni. To yanzu kuma za mu haɗa ku da wakilin sashen Hausa Babangida Jibril da ya haɗo mana rahoto akan ranar matan karkara. a sakonsa domin wannan rana dai babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga gwamnatoci da kuma al'umma da su tabbatar da kare haƙƙin mata a ko'ina suke wajen samar musu da filayen noma da kuma tsare su daga hukuba irin su fyaɗe da musgunawa da kuma ba su ilimi da lafiya domin samun nasarar cimma sabon shirin muradun karni na majalisar ɗinkin duniya na kawar da talauci a tsakanin al'ummar duniya baki ɗaya wannan kuwa in ji babban sakataren zai samu ne idan aka saka mata cikin sauran al'amuran da ya shafe su da kuma na yankunan da suke zaune ba wai su zama 'yan kallo ba a harkokin mulki da siyasa najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da hatta matan birane ma ke neman samun 'yanci ballantana na karkara abinda malama maryam garba na ƙungiyar fahimta da ke bauchi ta ce akwai matsala na baiwa mata damar tsayawa mukamai na na siyasa a gaskiya in zan faɗa ni dai tun da nake ganin mata su haɓasa su fito mata sun fito wannan karo ba kaɗan ba amma an yi karo da abubuwa da yawa an nuna mana tsangwama an nuna mana ƙiyayya an nuna mana cewa mu mata ba komai ba ba mu isa mu komai ba ne kuma ina faɗi nan da babban murya cewa walla duk namiji da ka samu ya nasara ya ci gaba dole ne akwai mace da ta tallafa mishi ta kuma sa shi kai inda ya kai kuma mata a siyasance a fito a gwagwarmaya babu mai fitowa kamar mata a uni a rana ana layi mace mai ciki mace mai goyo mace gurguwa duka ana fitowa amma mu ba a ba mu dama mu ma mu fito mu tsaya a zaɓe mu a matsayin mu na mata to sai dai game da zargin ba a baiwa mata dama a harkokin mulki wani dan siyasa honorable usman musa kasuwan garba ya ce laifinsu ne domin mata ma ba su zaɓi mata yan uwansu ba balle kuma maza su zaɓe su amma ba ba su kansu ne ba su ba kansu inda zaɓe ake mace ta hito yan uwanta ma ba su zaɓe ta ba to maza su zaɓe ta to haka za a ba su abu tun ba mulkin soja ba ne dan haka in suna so a zaɓe su su su kansu kishi mana dan haka su wa kansu tukuna abu mu mu gani cewa lalle suna son mata su kulce su san sannan mu mara musu. To kowane hali matan na karkara ke ciki a Najeriya ga dai ta bakin wasu matan karkara da nazarta da su. Muna matsalan wuyan makarantar yara ba mu da hanyoyi kuma sannan ba mu da wadatattun asibitoci a karkara. Idan rashin lafiya ya kama mu ko haihuwa sai an fitar da mu birane sannan a kai mu asibitoci muna da karancin asibitoci a karkara. Ba wani taimako su ma ko a cikin birnin ma yasu yasu ne ba su san sauran matan ba so ba su taimaka ma matan karkara ko a birnin ma ba duka ba sai yasu yasu suke taimaka ma juna yanzu dai a yayin da ake gudanar da bikin wannan rana na matan karkara fatan matan karkara da kuma sauran shugabanni masu fafutuka shine na ganin an samar wa matan hanyoyin ci gaba ta yarda a ƙarshe za a samu nasarar wannan rana na kawar da talauci da kuma koma baya ta ɓangaren mata na duniya babin ya murai amurka daga lagos madalla yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar wakiliyarmu Binta Ibrahim a sauran muhawarar yau da gobe. Yau zan yi magana ne akan ranar karkara ta duniya wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin jama'ar karkara. Menene abin da ya fi muhimmanci a gare ku ku mutanen karkara kuma shin wannan ranar da aka ware tana da wani muhimmanci a gare ku kuma kun san da zamanta? Barin fara da malamin da ke hannu na dama. To malama a hakikarin gaskiya ni ban ma taba jin wata rana wacce aka ware ba don mutanen karkara sai yau sai yanzu kuma a bakin ki. Amma wannan rana tana da matukan muhimmanci domin mutanen karkara su ma sun san an san da su za a yi magana a kansu domin wannan magana tana iya ta zama wani hanya irin wannan abun mutanen karkara suna da kokarin jin rediyo ta jin rediyo za su dinga maganganun da suke abun nan har ma wata ran kamar yadda ku kuka samu dama kuka zo ku yi magana da mu ku tattauna da mu ku ji irin ra'ayin mu gaskiya wannan rana tana da matukan muhimmanci duk da ban taba jin ta ba amma na ji daɗi kuma na yi murna da aka fito da wannan rana ta karkara to ni karkara abin da ɗauka kamar irin karkarorinmu da muke ciki yanzu eh. kamar garin da zaka je ka tada gadanni ga tanka eh ga rufin bunu a sama al'adar gargarin gashi kamar akwai kwano wani gurin wani gurin kuma babu hmm. ne a fahimta ta shine karkara haka ne to wani mu ji daga bakin waɗansu kafa menene karkara a wurin ka kuma shin wannan rana tana da muhimmanci a gare ka muna jin daɗi da wannan abin da aka kawo so mun san da zai kawo ci gaba nan ƙauyen namu ai dai daga cikin ci gaban ma shine ga ka kabilar um, yarbawa kuma ga a cikin karkara tsun kana sai da robobi wannan ya nuna cewa akwai ci gaba kenan a gaba daya abin da ake magana a karkara tun daga shaka baro na karkaran ka shigo karkaran wayansu jama'a barin je ga mutum na gaba yana ne muhimmancin wannan ranar yau na fara jin wannan ranar to kuma ba mu san ta yaya ma za a yi mu da muke a karkara ko a ƙauye ba hmm. wani bai da rediyo wasu za ki suna tv ba wutan nefa matsalan mai ma kan dame mu to wani abun ma in kana so ka ji labarai a rediyo hmm. sai ka je ida gurin makocinka ko na kusa da kai za ka ci kuma ya gaya maka an yi to ta yaya za a yi mu da muke kawai yanzu mu san muhimmancin wannan rana a takaice dai kai dai a bangaren ka baka san muhimmancin ta ko kuma baka san ma ranar ba ma san wannan ranar malam fa eh to mu ba mu san ma da ita ba mu taba jin labarin ta ba hmm. yau muka ganki kin zo mu da muka ganki ma kin zo ma karkaran mu ma muna ta abin nan aka ringa cewa ga uwa ta zo ga uwa ta zo ba mu tsaya muna ta kallo sai mun ga ta shiga gidan mai unguwa to gidan mai unguwa ta shiga sai muka bi baya muka je mu ji ba asin me ya kawo ta karkaran mu don mu sani to da muka je sai ake ga mana cewa wata rana ne. aka ware dan karkara muka tsaya mu ji menene suka zo da shi to ta duniya mu mun dauka mun ganta a moto ai mun dauka ta zo mana da wani kaya ne a cikin zan muku rabara ki mun rabara mm. kawai sai muka ji an ce wai ai da mu ma ake so a zo na muka ce a ah, yau an fara samun wannan dama an san da mu har a shigo cikin karkaran mu a ce za a zo a magana da mu to muna sa ran wannan rana ta zama mai amfani a gare mu Allah ya sa yanda suka fara abun ya daure a haka Allah ya sa ko ba an zo a yi magana da bakin mu bane a je kuma a tallatawa a je a samu kuɗi idan haka aka saba mana to muna son kuma mu san bayan nan menene mafi mahimmanci a gare ku mutanen karkara ainihin abin da a cikin zuciyar ku in aka muku ko kuka aka bar ku tsara shine yafi muku mafi mahimmanci ku shi kuke son a taba a musamman shugabanci ko kuma a tsare-tsaren da shugabanni suke yi a ƙasa gaskiya magana abubuwa kamar guda uku ne mafi mahimmanci a wajen mutumin da yake zaune a karkara abu na ɗaya abin da ya shafi makaranta mm. abu na biyu abin da ya shafi eh, ilimi abu na biyu abin da ya shafi kiwon lafiya shine asibiti abu na uku shi shine hanya domin mutanen karkara kashi casa'in da biyar da ɗugo biyar mutanen ne manoma eh akwai domin ni mutumin karkara ne duk mutanen da muke tare da su kowa manomi ne ka ga ko dole in iya bada zididdiga cewa akalla mun kai kashi casa'in da biyar da ɗugo biyar cikin ɗarin mu kowa yana zuwa gona yana noma idan kuma an yi noma hanyar da za a samu a fitar da shi ita ce hanya to kuma muna bukata hanya ɗari bisa ɗari muna kira ga gwamnati albarkacin wannan rana da aka ce an kirkira a duba mutanen karkara a shigo da su suma cikin al'umma su san abin da ake ciki sai magana asibiti asibiti babban abu ne mai mahimmanci a wajen mu mutanen karkara saboda duk da yake dai bamu da manyan asibitoci babu kwararrun likitoci a gurin mu saboda mu yan karkara ne ba a cika samu cikin lissafi yadda ya kamata ba haka ke eh, nake gani domin zaka iya zuwa asibiti ka tadda ma'aikata ma'aikatan asibitin ko ba ƙwararru ba ko kuma inda ya kamata a ce mutum biyar ko shida su aiki ya da guda biyu za ka tara suna aiki kin ga ina ganin a wannan akwai karancin ma'aikata a gurin namu wato kana zargin dai kamar hukuma ba sa mai da hankali wurin tsare-tsaren da ya shafi ci gaban kasa a ta bangaren ku kenan eh ba zan ce haka ba domin gaskiya ni a ra'ayina duk da irin wannan rashin ingantattu ko kuma ma'aikata da yawa gwamnati tana kokari iya iyawarta mm. kuma mu ma mutanen gari ko kuma mutanen karkara ya kamata mu dinga kawo goyon baya da gudunmawa ta hanyar tattara kuɗi a tsakaninmu mai irin aikin da yake na community wanda za mu samu wa kanmu mafita ba wai dole za mu ɗora wa gwamnati komai da komai ba domin hausa sun ce idan dambu ya yawa baya jin mai. ba ka ganin kamar wannan magana da kake fada kamar irin kwarmatan ne da ake zuwa gidan rediyo a wa'ansu su wakilci sauran 'yan kauye su zo su dinga propaganda a rediyo suna yaban gwamnati alhamdulillah halin dama haƙƙinsu ne a yi musu amma su zo suna ta wani yabo suna Allah saka alheri. Malama ba haka bane ni ba dan siyasa bane kuma ba ni da alaka da wani dan siyasa ko kusa ko a nesa iya abin da na sani shi nake faɗi domin gwamnati tana iya iya wata zan kara maimaitawa tana kokari mu kuma muna kira ga al'umma kuma wani abu ma bakin ciki lokaci za ga gwamnati ta zo ta yi aiki ta bawa mutane he a bawa mutane shi kara zube ba za su kula da shi ba domin tunanin su duk kayan gwamnati kayan banza ne haka mutane muke tunani mafi yawancin mu sai kaɗan daga cikin mu inda ba su da irin wannan wannan tunanin gwamnati na iya iyawarta amma su ma mutan gari yana da kyau su ma su hoɓɓasa. to a matsayin ku na yan karkara da za ku samu dama daga bangaren hukuma su ce suna son sa ku cikin tsare-tsaren da za a yi don inganta rayuwar wani sabuwa kai ganin ya kamata a ce an ba an mai da hankali a kai wanda zai inganta rayuwar ku. eh so maka samu irin wannan alhamdulillah muna da zuwan shi abubuwan da muke bukatar mu yanzu a tare da mu na farko a mana hanya na biyu a mana asibiti na uku mu samu ilimi to yanzu kana nufin wannan karkar ta ku babu ma asibiti eh gaskiya wannan asibiti da ke unga wani dinnan nan ma yanzu a ce misali can makotan me ke ba kusa da mu yake ba hmm. ki ce za kina naƙuda ko tana naƙuda? Hmm. za a kai ta guri ana samun awa biyu ko uku a je gurin ba na biyu idan ruwa ya ruwa ma mota ko mashin ba tafiya ba hanya ba kyau taɓa taɓa a sami irin wanda ake cira karan gado a daga ta a sama mutane su daga hudu biyar ana tafiya ko wata ma sati biyu da wuce za ka yi ta to wannan ba tuna hanyar bane an ba hanyar kwale-kwale kama a jima ta a cikin ruwa to na farko irin abubuwan samun matsaloli da yawa ana iya samun hatsari wasu abun da zo ba ka gata ba kamar yanzu cikin ɗaka da mutane suke cikin gari za ki ga minti ɗaya minti uku minti biyar sun hama shi zai gurin su kuma da nan bambancin to ba zuwa asibitin ba kalubale ma na gaba malam asibiti ma sai ce ma kama da wani abu. to ba asibitin minista ta ce kyauta ba ne a eh to a yanda aka wadi haka um, kyauta ne a fili amma boye ba haka ke ba za a ci za ka ba da kuɗin gado kuɗin da za a siyo sabulai da sauransu kuma bayan nan za su sai ka ba su pampers biyu da falon reza da wasu eh, abun wa'annan da kuma yana da ku to ya dangantakan ku da ma'aikatan kiwon lafiya shin suna sakar muku fuska ko ku har yanzu dai a tsorace kuke da su eh, gaskiya shi in muka je ana isa wasu yawanci sun fa mutumin kallon banza mutumin kauye ne ba su dauke shi daraja ba ya fita da kara kuma da matsalar da ake samu ma asibitin yayin nisa matan wasu ba su zuwa awon ciki su ce gwata ba su zuwa ba su lokacin haihuwa je daga nan su fara kyararta su ce mata kaza da ya kamata ba a gaya mata wata mata ne ko ta haife su amma hakan na muke aure da su laɓa su a wanda za a yi a ba su kai da kake bako amma yanzu ka zama dan arewa an ce da bahaushe abin ni ikwato yanzu bai rabe a tsindum a cikin arewacin Najeriya wayansu kalubale ne kake ganin mutane mutanen karkara suke fuskanta duk da ka zama ɗaya daga cikinsu wanda za ka iya tsoma bakinka a ciki kai ma ka ce eh kai ma har ya shafe ka gaskiya bangaren karatu na boko mm. yaran mu da yanzu yanzu dai ba su babu wanda dai za su iya cewa su yi turanci a cikin su sun fi eh to yana ciki dai daga cikin ilimin da mun san dai in suka je makarantar ana karu da wani abu kullum dai abu da yake yi mm. in ka je makarantar malaman a zaune suke suna hira yara suna wasa ta kuma ta gwamnati dai su zo su duba wannan abin dai a yi jara na bin kuma gaskiya babu jami'an tsaro ana zuwa ana mana sace-sace shanayen mu a sace su ga dabbobin mu duk gashi nan da ana sace su gaskiya muna bukatar jami'an tsaro malam an yi maganar jami'an tsaro kuma dama yanzu ƙasa tana fuskantar kalubalen tsaro ga baki daya mutanen karkara kuna ji a jikin ko kuwa dai a wannan birni ne kawai ya shafa eh to bangaren aka dawo bangaren maganar tsaro mu sai mu ga ma ai yan cikin birni ma su a rahama ubangiji suke a'a ko kuma ba yo ai mu abin da yake faruwa da mu a wannan karkara tamu sai dai mu mu ce ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sakamakon zaki ga tsakar dare yanzu ba a bai sati uku ba tsakar dare aka samu wasu mutane sun zo ko suna harba harba mai kan uwa da wabi gaba daya aka tashi cikin daren nan to kowa lallabe waye mu yan kauye ina muka san wata bindiga ko abu ake dan yi in za mu dan je ala dan bibbikara sai ki ga mu da yan gorori to da muka ji bindiga yo abin nan a tani tanimu na makocina gaba ɗaya dawowa ya gidana da iyalin shi da kowa to amma kamar an ce ko wuraren ku suke samun mafaka aiko a'a a'a abin da ake cewa kenan yanzu duk wa'annan mutanen da ake cewa ana kamawa a ce wani kidnapper ne ko menene ake kiran su kiji an ce za a bada miliyan kaza miliyan kaza to dan kauye ina taba jin irin wannan kudin ba a gidan rediyo ba to ni da kika bin wannan maganar ma kika tana min da bangaren yan siyasa sai kiji an ce wai an ba an ware wasu makudan kuɗi sai kiga kullum magana ƙarya yau daban ta gobe daban sai a ce ma wannan shekarar za ku ji daɗi wannan shekarar za to Allah dai abin nan dai wannan dai gwamnatin an dan samu sauki saboda wannan makoci na din ya samu taki buhu biyu a ya bani abin nan kwano uku a cikin nima na je na sa to abin kowar za mu iya cewa mu mun samu kenan kuma gaskiya gwamnati dinga dubawa tsakani da Allah ta waiwaye mu idan an bada abin wani lokacin sukan bada amma sai ya tsaya gidan mai unguwa ranka ya daɗe. to kuma an fara zargin mai unguwa kuma abu ya ɓaci. to mai unguwa to mai unguwa tuno ana bashi a gaban mu za a shige da motoci har da buhun shinkafa yan siyasa saka zo gaba ɗaya sai a rana mu komai ai. to yanzu to har ka sa na tuna da maganar siyasa da ka koro mana na yanzu. sa me kuke fuskanta a lokacin dan takara ya zo neman ƙuri'ar ku shi kanshi dan takaran ko kuwa jam'iyyar siyasar da ya tsaya ba. to malama ni a bangare na gaskiya idan dan ɗan siyasa ya zo wajen mu neman goyon bayan mu ko yana neman ƙuri'a mu farko abu biyu nake dubawa na farko shine shi wane ne shi na biyu kuma wacce jam'iyya yake domin jam'iyya mata da tasiri a wajen ɗan siyasa to kai wanne kake yi yawwa a ni ina yin mutum ne ina yin mutum ne to bari ji naka mutum ko jam'iyya kai yi. gaskiya mutum ne mm, to kai fa mm, jam'iyya ni kuma kuɗi ko ya bani in zaɓe shi in yi gaba kana daga cikin wa'anda suke sai da hake da eh, menene dalilanka yau dalilai na shine dan siyasan nan idan suka zo suka mana magana yanzu za ka ga kaman za a yi to su can da suka bada suka bada suka bada yo gwara ma ni da na ansa kuɗi na ninki a aljihu na je na shafara wajen mai fara ni ya fiye min sauƙi. ni ban ƙara kallon su mana komai dama na san sai wata shekara hudun za su kara dawowa su su mana wani abu na gwammace haka ne babu ruwa da su ta yi ba abu da suke ta yi ba sai ta jiniya su je can su tafiya ba ka neman canjin komai kenan a kasar ba ni kuɗi ka son ka zauna a yanda kake eh ba ni kuɗi to hanyar da asibitin da makarantar da kake ta kwakwazan cewa ba a maka ba ta yaya za a maka tunda baka mai da hankali ba kuma kada bakin da zaka bude yanzu kai magana ka kuma kai ka kalubalance su akan cewa ba a maka ba har su saurare ka tunda ka riga ka siyar eh to ai sakamakon hakan a baya na sha zaben din dan takarar in gani fi sabilillahi in zaba yo kullum haka nake gani ƙarya yau da mun ta gobe da to shikenan da karshe bari in ji me za ku ce game da wannan rana kuma me fatan ku a game da wannan rana ga musamman ku mutanen karkara to mu dai mutanen karkara game da wannan rana mu so muke ranar ta zama ranar da za a dinga zuwa ƙauyukan mu ana duba mu ana yi mana ayyukan da muke bukata abin da muka ana tuntuɓan mu yawa meye matsalar mu to ai matsalar mu ma a bayyana take kowa ya san matsalar mu eh, muna bukatar ilimi shine makarantu mm. muna bukatar hanyoyi kowa ya san mahimmancin hanya muna buƙatar asibiti kowa ya san mahimmancin lafiya amma da kuma masu kiwon lafiya amma malama duk da wannan bawan Allah ya taɓo magana siyasa ba dan abin ya abin nan ba da nayi magana yanzu akwai wani dan siyasa a yankin mu daga lokacin da aka zaɓe har zuwa yau muna diddige da zuwan da ya yi garin nan kwanakin da ya yi a garin nan daga kwanaki hudu a tsawon shekara hudu duk da shekara hudun bata cika ba kwanan shi hudu gaba daya tafiyan farko da ya yi sai da ya wata tara yana can yana shan iska kana ya dawo mana. Ai ya ce ya sake kalan jikinsa ne. To kalan jiki ba daga cikin me ya fita ba? Mm, ai daga cikin me ya fita. Wakilin ku ne ai dole. To ko wakilin mu ne ai dole dole ya zo wajen mu ya tuntube mu ya ji halin da muke ciki. Ai ya san da halin da kuke. A ah, bai sani ba. Dan da ya sani ba zai tafi can ba a'a. Ai ba fahimta ba ce. Mm. Ya riga ya tun dama daga cikin me fita. Domin ba bala'ika bane dauku ya sako daga sama. Mu ne a cikin me ya fita a cikin me ta malamai kuma akwai abin da za ku kara akai mm to gama da magana da yan siyasa shine ni a gaina jam'iyya ta tasiri mm. a game da yan siyasa akwai wanda ko da ke za zuwa tsaye da jam'iyyar yanda ke haka zaki ci akwai wanda ko da an baki tiket din ma ba za ma ki zo ki cin mutanen eh su zabe ki ba mm. so da kin san ita ki ba ta ga nasara ba kuma da ƙarari na yan siyasa kala kala yau an maka wannan jiba a cikin ka naman kaza jiba a cikin kaza a baka zabo mm. to ko kashi ba za ka ji ba ballantana ga fuke. Eh. Dole sai kai yi hoɓasa. Eh to a bamu kuɗi kenan. A'a. Ba da kuɗi kuma sai da yanci ne. A to ba wani sai da yanci. Sai da yanci ne. ba da kuɗi sai da mutunci. A to ai gwaro maganar mutanen karkara. Ba da kuɗi ko ba gaba da kuɗi ba yanci ka sai ne. Ha. A fahimtar kake. Ha. Wannan ra'ayi ne da ra'ayin da. <laughs> Allah duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau a madadin Maryam Dauda tare da wanda ya taimaka min ya bada umarni Daniel Brown da kuma injiniyan mu na yau Hidaula Salim daga nan birnin Washington da ke cewa mu huta lafiya sai kuma Allah ya sake dawo da mu gobe a cikin shirin yau da gobe shirin matasa.